ko mun dawo sabuwa ta faru to dan gida ambali akwai wani tarihi wanda ba karo na zan baka shi yanzu ni sai mun kaila kishin kasan nan ku tambaye Ibrahim bai dari ni ni kirkiro ta ni ta kama gana yanzu abokan da ni ni kirkiro ta lokacin da bare na fare-faren kandidatar din shi idan ranar lokacin nan idi an gushe a rancen ciyar da ni kirkiro ta ni na kirkiro ta akan ong ta mobilizan duka jin muka arzikin statu mu da rigarman interior minister da interior an kadanne shi ne ibrahim yakubu ya zo ka kaɓe mai da party politic amma ba mu damu ba kishin kasa akwai shaidu mara mu mun kai deposit da girman intar na kishin ƙasa ministar interior mun kai ta su form da ONG kuma mobilization ɗin yara na duka ƙasa na Nijar amma halin mun ka rubuta kishin ƙasa saboda mu mobilizan yara su zo su yi gonaki su yi jardin su yi kiyo su yi wani ne kuma sai ga abin samun ɗin ku shi kuma ka rubuta ba wani abu ba ne mutum ba ka amai lashe kana cikin waɗanda sun kai kokowa ta nuna iri iri iri irin adawa da ke tsakaninka da kai da bazu da kai da muhammadu isu kuma kana cikin wanda sun ka tabbatar da lalle lalle ba zun bai ci zaɓe ba kana cikin wanda sun ka nuna lalle lalle ba zun ba nan ƙasa ba ne to kiran don militanin da agare ku duniya da kun ka sa sun ka sun kai ta zage zage na dare daban na rana daban nan musaya daban ruwan ya kowa kana da fanka kyauta ma kanka a baka ne tarayya sannan kuma kai dan an bali za ka ce wai ba zan ya ce ka zo ka kama mai don ku tanye shi iko kuna son kuma ka kuma yi party politik kadir na a cikin Nijar wanne ne kadir ɗin na Nijar ku gaya mu ina suke je définis un processus au Niger, il ya a même pas de parti politique qui ont des cadres valables. sai ku zo ku ci amana ku yi kwaɗayi an koma wurin yin arziki sai ka shiga magudin gwamnati sai ka shiga manahicin siyasa kai arziki wallahi an yi tirra Allah wanda da kai Ibrahim Yakubu ka gani ma kishin ƙasa nake amma ka ka bincika ka ja in ma ka tari ne an kai ka sa kishin ƙasa ka tari misalin tara akwai doshe da an kai da zai an kai kishin ƙasa ni sai mun kare ni kirkiro ta Marara na shi a shiru mu muka zauna muka riga ma shirar lokacin idi an gusun ka zai abdaman sai wani parti politiki ne da shi ko Allah ya sani kuma hango da wannan ba wannan buli kai tu santuma eh, eh, in association ta mu bi zai lansam da Nigeria lansam da jiyar mata da samari da nigeria su mu bi a haɗu a san yanzu a yi a taru cikin juna ai ma Niger abin da zai taimaka ma yaran su zama abu wallahi Niger ne ofishin ƙasa to ran yakuba tun da wasu ga tashi maka nigerian dai ba da ba ne nigerian kuma da su, kuma nigerian sun san irin tsaka mai wuyar da aka kada su yanzu ka zo ka shiga goyon bayan tsaka mai wuyar da suke kana zo tsaron ran yakuba ba ku sa amanin bilitan ku ba sai ku lokaci wai party politics ya ce farti politics zan jirgin mutane ba ne nawa an kai sai na umar ya zo ya bi tarayya farti politik su babu da ya kalara sun da wace sun ce su ba su da ba su yi goyon baya sai da ya tashi dai nawa an kai su sa alba da abubuwa duka wani ku za ku shiga talabijin ku lokacin wai sai da kuka consultation da wani baz da wani wane ne wani wane ne wane ne haba ko ɗaukar mutane ba su da hankali mana sannan na biyu kun ce wai ku parti politik ɗin ku ku ne kafin nan san abin ku kuna ji ina kuka samu kudin finance man ɗin ina salar jami'in duk wani mai salar na zai 14 party politik niger ga wani ne shi kuna nan an kabar ka sata tare da ku kun kai dan fusu ɗinku an kolo ku ku ɓoye da abin da kun ka ciwo ku zo ku ce ka ku na san party politik ɗinku kuma ɗaukar mutane dabbobi mana me ya kai ku kishin ƙasa kun kuma ba talauci kuma in ba ku ci ba zan kana cewa ku ba wai kasuwar da kuka yi da ba na da ce ku zo to na duk dan farfi farki ko ne na ka dauka wani wanka ba shi zuci awo an ba ni ne bi ai kamar bara waje ai sa ka ga wuya abu ya bace sai ce to in so za ku ci mun ka dauki abin nan in ka san maka abin nan mai na ronka kana wasa a kusa ta cikin kanka ina mun ke zaune waje wallahi darajar ka ta faɗo da ka yi haƙuri kana amma to ka san abu ga afirka in ya sun ce an kai matokan ta ci ka in buri an ta dabisa kanka ko ta dogon ta dogon dutse an ka tura falla kan dogon nan ta kama ka amma ba azaba wallahi dan alara in wani abu kai wallahi kuma ya ci amana koko kare shi ne duk irin wahalar da hama amadu ya yi sabida kuwa har yanzu bai iya zama ma gidan shi ana biyar shi da kibiyoyi da takubba akan ku ibrahim yakuba amma ka kai ta riga ta ɓaci wallahi ko nawa an kai maka tarayyar nan da ka koma ma ko nawa ta maka nan sun ka zo ga talabijin suna dalla dalla suna da mantalin da minna hiki da can amana da kai tarayya da rana an kashe shi ka cikin talabijin a nema kaskas ka zo ka yi parti politik an ka zo an goya ma bayan wa'ayi dama ta kai ci sai yanzu ka ɗauki kuba kana soka cikin cikin waɗanda su an ka ƙirƙiro kishin ƙasa da su Ibrahim ya kuma kai maka ba kyauta maka kanka ba kai dan gidan ambali dama ai ambali ne Allah ya ji kare baka bi ubanka ba ambali kowa gani conference national yana cikin lattizawa wanda aka saurare sannan garin ku junju kowa ya san ambalilar cizo ne kana cikin yaran da za su iya ce mai ibrahim yakubu ga harka ba ta ba da ka gadi ubanka amma da yake ba ga yaran zamani ba ga da ubanka kuma ga ni kun kabi bala Allah ya mai cika laccizo ne kowa sani haye ya sarauta yi komi ga shi dai mai ilimi ga kama darajar mutane ga shi an bashi daraja in ya zo ya taransha harka ana ganin ta cikin shina taransha ta tsakani da Allah shina taransha ta da imani shina taransha da mutumci da diyauci amma kuma yan barikin zamani ga shi kamance ina ne a sulimka junju ambali da kowa ya sani shi kenan gungun da kun kai kenan gungun da kun kai kenan kai ba ya kuru kowa sun lokacin da ka sani kaɗin gidan da a ce wai ta yan fara militar eh, duwan soja ne dan farmashin da aka yi maka na wata uku ku zo akwai koya da aka halibin kaga furdar ya yi gudu a ce ka dan halba sama dan ka bashi tsoro ne zaka tafi sayan paramilitar ka kana daukar ma ana magana soji ma kana magana ka zo duwan ka zo ka ce ai paramilitar ne kenan tunda paramilitar ne ya san daraja ai daraja da mun ka bashi da zama sindika din don kowa sun shi na cikin masu taranshe bisa gaskiya ya kare mutuncin duwan ya kare imanin duwan ya sa bremen duwan sun le plan administrative an ba su daraja mun sani amma yau siyasa ta bata ta Ibrahim Yakubu ni wallahi ban azwan na sa ka Ibrahim Yakubu cikin lugu ya kama shawar bata sunanka to Allah ba kusa amma ku iya tuni le peuple nigérien est resté constant et demeure vous combattre parce que bazon be ci ko ko ko masu wanda ya kara sai da yawo da ya san sai da yawo din nan sai yan club da malfitar muhammadu isu da za a infiltre ya san ko kara ba an ta premier science ba abuja muna abuja ai da an ka kawo probe ya kwashe akwai allah bai kwana bai an gaji yanzu dai muna yanku allah ya sa a ci lafiya zaɓe na zuwa ka komo kuma ka ce mai yan nijar kai ne ibrahim yakubu kaga in ka kuskure ko ba kai ba pondré hasta